Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen talata biyu ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A haɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima jimrau Wace rawa ya kamata kafofin sadarwa su taka wajen fallasa masu aikata laifi da kuma kare yara daga masu cin zarafinsu ta hanyar yin lalata da su? wace rawa su kuma shugabannin al'umma ya kamata su taka a cikin irin wannan al'amarin ita kuma gwamnati idan ta gina makarantu ta zuba malamai a cikinsu shikenan aikinta ya kare iyakacinta kenan da waɗanda take mulka ko kuwa wake da alhakin kare lafiyar jama'a da tabbatar musu da tsaro da kiyaye lafiyarsu a duk inda suke. Tambayoyin nan da kuka ji Jamila ta jero suna da nasaba da abun hallasar baɗalar da ya ƙara faruwa a makarantar nan dai ta Kara Primary School a Potoskum jihar Yobe, wadda muka kawo muku labarin wani malamin makarantar magidanci a can kwanakin baya wanda ake zargi da cutar AIDS da kuma zargin lalata da wata yarinya 'yar shekara tara da ke aji biyar a makarantar. To yanzu haka ana zargin wani malamin aji shida wanda har ma shi an kama shi da kuma wasu malaman UBE su uku da yin amfani da yatsunsu suna lalata da wata 'yar yarinya 'yar shekaru takwas da ke aji uku a wannan makarantar daita Kara Primary School a Potoskum. Jaridar Daily Trust ta ranar 25 ga watan jiya na Yuli ya ce ta fallasa wannan labarin Wanda ya rubuta labarin kuma shine Hamisu Kabir Matazu. Muna ganin labarin sai muka nemi iyayen yarinyar muka tattauna da su musamman ma da muka ji cewa mahaifin ya yanke shawarar cire 'ya'yansa daga makarantar kuma wani babban shi hakimi ya tilasta masa janye karar wannan magana daga kotu. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji yadda tattaunawar tamu ta kasance. To saurare Da farko mun buƙaci mahaifin yarinyar ya maida mu baya zuwa ranar farkon da wannan abin ya faru. Ita yarinya lokacin suna jarrabawa ne. To, sai suka gama fewa ɗaya sai aka da su ƙarfe goma sha ɗaya na rana. Kowa tafi gida. Sai da taho gida da taho gida sai ta cire uniform da ta ɗan zauna a waje ta kira ƙaninta. Suka ɗan zauna a waje. da suka dan zauna sai ta fita ta kori kanin nata sai ta dan yamma da haka yamma da gidanmu yamma da gidan sarkin figa to shi kenan yarinya sai tana zaune muna zaune dai na dawo ni ba ga yarinya ba na tambayi uwarta take ba ta ganta ba to har dai wajen bayan la'asar aka ga shiru sai aka tura gidan kanwata gidan kanwata kuma yana bayan gidan sarki dama sukan suna zuwa dama to da suka je sai aka same ta gidan kanwata ne aka ce na ta je bata faɗa ba da ta zo gida uwar ta dan ba ta tsoro ne dare haka ina ta je na ta je na ta je ta ki faɗa to na fita sallan asuba to na dawo daga masallaci sallan asuba sai uwar ba sun yi sallah kenan ita ta ce in zo mana ɗakin ta da na shiga sai ta ce ta ce ta ji abin da yayin nan ta gaya mata ko yanzu na ce me ta ce ai akwai malamin su ne daman yake janta idan sun tashi daga makaranta sai ce ta je gidan shi in ta je sai je doki sa yatsansa a ta ya sa sai doki naira biyar goma sai bata wajen so uku yana mata wannan abu shi malamin nasu na tambaya yin na ce da gaske wani abun haka ya faru za ki fara da gaske kin san gidan malamin za ki ya nuna mana ta ce kwarai da gaske waje duru duru ma haka na tada uwarta sai muka tafi kusa da mu ne sai muka ce tram tram muna zuwa gidan yarinya ba wani bada lokaci sai gidan ta kai mu straight gidan kuma irin babban gida ne wanda kofa har wajen kofa kofofi uku ne a gidan ma tukunna shikenan sai yarinya ta kai mu har kofar gidan inda har yana da mata shi mutum malami sai ta nuna mana tana nuna mana ga muka tambaya ma man Muhammad Bashir sai aka nuna mana sai aka fito da shi ana fito da shi ni na waje dama to yarinyar sai ta kai warnata ɗakin samarin da yake sa ta kenan don ya bar ɗakin matansa daban to akwai ɗakin samarin yana daga baki baki sai ta to ga inda yake sa ta a nan yake zuwa da yake kawo ta. sai muka fito suka fito kai na tambaye shi ka san wannan sai ta ta siya ma wannan shi ne sai ta ce shi ne mana shi ne ta siya ma tsakanin ki da Allah ta ce wallahi shi ne ba kai bane kake koyarwa aji shida ita kuma aji uku take karatu shi kenan sai na to abin da za a yi tun da kai yana ta wani abu ga za mu yi kokari ba na son mu daga wannan magana nan bari za mu je makarantar kuɗi idan muka je muka samu headmaster muka yi magana da headmaster duk abin da muka yi zan ɗauki mataki to ne kansa idan fa ban gane gaskiyan wannan abu ba shi kenan takwas ya yi da rabi sai na shirya sai muka je makaranta da muka je makaranta sai muka je muka samu headmaster da muka je muka samu masa sai muka yi magana da shi ce to ga abin da yake tafi da ni na karanta mar abin da yake faruwa da masa sai ya kira malamansa gaba ɗaya yarinya duka da aka ce to ki nuna waye ne a cikin yarinya ga ta tu sai ta nuna wannan malamin ta ce ga yanan wannan ne shikenan hedimasa ya ce haka ne sai aka ƙara tambayanta aka ce to ban da shi ba akwai wanne ta ce eh akwai wani yana UBA shi masu su hudu ne amma na biyun ta san mutum ɗaya ciki amma biyun ba ta iya gane su ba aka ce to shi ba za ki nemo shi ta ce eh za ta iya idan aka nuna za ta iya gane shi amma ba ta san san shi shi ma sai muka je muka samu principal na biyu muka na same shi shi ma kira malamansa gaba ɗaya kafin ma ta kira malaman an tafi da ita duwa malaman kenan kawai sai ta gaishe a bakin hanya maka ta ce gashi nan shi ma na biyu ne shi ma kawai shi ka san wannan sai ta ya santa anguwan su da yayi me tsakanin ku da ita sai fara kame kame da haka da sauransu ita a mu yi fa magana na su mu yi magana tsakanin mu da ku don ka kowa ya sani mu kashe wannan abu suka ce su san fa ba san da wannan magana ba na ce ba ku san wannan ba ce to shikenan amma abin da abin da yake da akwai za mu yi kokari zan je in faɗa abin nan suka ce sun bani kwana biyu kai za su iya binciken su in sun yi bincike duk abin da suka bincika zan ji labari na ce to shikenan na ji ina tashi sai na je na samu kanin babanmu shi hakimi din kenan sai na je na gaya mana ce ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa sai ta ba Suleiman ya zaka haka su ma'aikata ne da su baka lokaci su ce kwana biyu gobe da safe ka je ka baka binciken da suka yi kawai in me. ka binciken ya game ka ma bai game ka ba ka zo ka san yadda zamu shikenan ina zuwa washe gari sai na je gurin headmaster ina zuwa gurin headmaster kawai sai tashi a kaina sai ce kai shi ba ba wani binciken da suka yi kawai inda abun da zan iya yi kawai ba da gawa mu je ko ina ma mana sai ga mana ka da wani kani nawa muka je kanin nawa ma shi ma'aikaci ne wada ne ma har da zai dan yi rikici na ta kakkai fada na shi da muka tafi sai muka tafi ofis na civil defense na ce ga abin da yake faruwa da ni amma ba zan zo gurin ka ba tukunna na fi so sai na je karaɗin idan yadda ba su min dare ba sannan za mu zo gaban ku shi kenan sai na tafi gurin diyo sai na na gaya mar abin da yake faruwa ne shi kenan diyo da na gaya mar take sai tura sai aka ja ka ɗauko wannan malamai ya masa din ma zai hana a tabo da su sai ma'aikatan suka ce wannan kuma ƙarya ne sai ka kokari sai ka tabo da su aka roki statement nina sai ka ce to abinda za a yi tukunna ɗauki yarinya za su yi ga ja ta a ja duba lafiyanta sai aka ɗauke ta aka tafi asibiti da ita aka je aka gwada da rizal mu ba su gaya mana komai ba da sauransu shi yau sai sai ya ga mai ce yarinya dai ba wani abu da ya same lalata lalata ba lalata ba amma likita ya ce suna sa masa ya same amma kuma idan ya yawa kuma zai iya kawo mata matsala irin wannan sai ya faɗi aka na ce to shi kenan na ce to amma ni yanzu to ba ta ba. to da suka ji haka su ma sai suka haɗa mitin su malaman karatun ta da masa da memban su sai suka ce to abin da za a yi yanzu su inda an ji yarinya lafiyar ta kalau su kawai ba za su yadda ba za su yi tara na kotu kawai masu na bata masu na bata shi babban mu sai jira ba wannan sai ce to tun da haka suka fara sai ce to yanzu kawai ka je ka sa a ji a yi kara kawai a wajen sai zan yi kara kawai da hakan su zo shi da yana zuwa a danne magana bai zuwa ji kara shi kenan sai muku kai kara ne. To mahaifin ya ci gaba da cewa ba wannan ne karan farko ba da ɗaya daga cikin malaman da ake zargin ya taɓa yi wa babbar 'yarsa duka da bulala da ya ce ta shiga ɗaki ta ki shiga. Eh, eh, ya wuɗe shi. akwai lokacin da ya taba zuwa an aiki na ta babban ta je layin su ana sai da alele ta je sayan alele kafin a gama alele tana waje sai wannan ɗaya malamin su ne su ya ganta ɗaya eh, ki zo ki zo ki je ɗakin mu ɗakin kuma zo da shi a kusa da gidan alele ki je akwai takalma ki je ki ɗauko min takalmi yarinyar sai ta ce a ni ba baba na ba yana ni zuwa wurin maza kama yi ya gama haka ya faɗa bakin sojan uku yarinya ke. kawai sai sun ko bulala ya rinka dukanta wajen sai da mai alelen ta karɓe ta ko mai alalin ta ce za ta iya yin shaida a ko ina wannan ina so wannan to tun kafin wannan abun ma faru na duk na marin na mayar da wannan magana to ya ta dai ban hakuri da sauransu to ko ni ko ba wani karfi ba ne da ne zan ɗaukaka tsara kon ci gaba da abun da ke kuma shi ne daga raran mu daman shi ne to ta inda shi ne muka tsaya ne muka ce muka zuba ido a Allah kawai kuma muna ta faɗawa Allah dai kuma ko Allah ya karbi mu. To mun ji labarin cewa iyayen yarinyar sun shigar da ƙara a kotu. Sannan kuma muka ji cewa mahaihin yarinyar ya janye ƙarar a ranar da ya kamata su haɗa a kotu da waɗanda ake zargin. Ko me ya faru? Me yasa mahaihin ya janye? Barazana aka yi mishi? Alhorma aka nema? Shin wani ne ya sa baki? Tun ranar da muka kai yara. To da daddare za su zo 'yan uwan da safe za su zo a zuba ma a kwanta suna suna zuwa gudana da dai yan wani na gefe da su dai mutane da iri iri su zama da ne haku kusan ma na bar gidan gidan su suka ta nema a waya ba sa samun na da sauran da suka zaɓin ya su ƙarfi na su suka zama su zama neman da suka kawo ƙara shi ne suka je gidan babban mutum kenan suka same shi suka nemi alfarma a guri shi shi haƙi to shi kuma da suka nemi alfarma to sai ce to shi ya bai da niyan a kai wannan abun da gaba amma bakin ransa da aka ce inda an jari ya ba abin da ya same ta to kuma ba ka yi dafa su tsara na ita to tunda tsara za su yi to shi ma to yana bana tun da ba zai yadda kuwa cikin da zuwa to jari ya sa tsara ne har ya san sun yi rashin gaskiya malamai ne amma dai yana rufe maganan da ya baya so ne shi ma tsara a matsayin shi babba amma tun da haka ne gara a jabu buga to zai ne suka ce dai suka yi ta roƙon shi suka yi ta roƙon shi shi ne ce to shi kenan ba wani abu amma tun da magana na kotun yanzu su bari zai neme ni don ya neme ni inda muka muka zauna a kotu zai sani zan yi kara to daga nan sai aka ji aka nemi alfarma a gurin shi to ni da safe na ma fita sai kawai sai kira ni a waya ina zuwa sai ya zame ni muka shiga ɗakin ma da shi da shi yake cewa zaman ya ce mutanen nan sun zo da kare sun zo sun dame ni wani abin da ya faru sai ga shi abin da ya faru ne ma ban ji daɗi ba amma ga bacin da suka suka ce za su yi karanka kuma bayan haka kuma irin headmaster wani din ɗinka da ya yi duk ban ji daɗi shi ba saboda haka ya sa na sa ka kai kara ne amma tun da yanzu sun zo nema tuba sun yarda da laifinsu amma a yaje musu a yi a yanke kesin na ce to shi kenan abin da kafa na dole in dai bai saba addini ba zan bi domin ba ni da wani uba ya wuce kai ko da uba na na raye kai uba ne ni kuma sai na janye ni kuma janyewa ni kuma na dole a matsayin don shi uba kenan tunda an tursasa wa mahaifin ya janye ƙara a dole ba da san ba da yana so ba Mun ji labari cewa ya yanke shawarar cire 'ya'yansa daga makarantar, da gaske ne kuwa? Eh da gaske ne zan cire su, don kusan already ma shi har ya bani tagarda ma ɗazun nan na kai headmaster na makarantar Adamu Turoma akan a canja musu makaranta can. Private ne daman na Adamu Turoma ya yi, daman ya ce zai mai da su ga wacan. Na samu ita headmaster ta ce to ba wani abu tun da an fara hutu za ta yi kokarin yadda za ta mai da su kenan can ne A ci gaban tattaunawar mahaihin yarinyar ya yi hannunku mai sanda ga sauran iyayen yaran da ke karatu a wannan makaranta ta Kara Primary School a Potoskum. A kara gaskiya tana cikin problem. Gaskiya tana cikin problem. Malaman da headmaster da waya din su din supervisors din da su mai duka kawai ba mutanen kirki ba ne maganan gaskiya suna da wasu mungiya kuma da dai da suka daure musu gindi na gani kawai shi ne gaskiyar magana su suke zuga suke wannan don ni kusa a wasu ma suna gaya mana suka ce kamar principal shi ma ana tsammani ya wannan halin shi ma headmaster shi ma to shi ma headmaster shi ma ana zajinsa da wannan don akwai malamai da yawa a karan an ce duk suna yi su ne suna da yara su ma to su yi abin da faɗa dai a kansu don abin da kai wa wani fa to fa Allah zai wa na kafa fa ko ba da ko ba to idan kuma halayen su dai masu shirya ne kuma Allah shirye su ba masu shirya bane kuma Allah ba su ikon yi ci gaba Allah kai su kuma sannan kuma ya yi kira ga ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adamu da ma shugaba Muhammadu Buhari. Ya eh, wato abin da zan gaya musu ne dai a matsayin su su shugabanninmu wanda Allah ya ɗora musu nauyinmu kenan su ne ya kamata su tsaya fa akan wannan abun su lura da shi su yi gyara a kai kuma don gaskiya in ba haka ba an yi kusan kashe makarantun firamare ko na sakandare ma in dai na gwamnati ne kan gaskiya a kasar nan ba ma kamar partisan din da nake gaya miki don akwai irin wayannan abubuwan da yawa banda wayannan ne sun luwaɗi abu ne mai yawa yana faruwa duka akwai a areas karan duka wannan ne to kin ga kuwa wayannan kuwa dole minista ya kamata su fito su san yadda za su yi maganin wannan abu daga shi kansa har shugaban kasa magana na gaskiya nan jamila ina wata ministan ilimin najeriya malam adamu adamu ya ji wannan kira da ma'aikin wannan yarinya ya yi da kuma shi kanshi shugaban Muhammadu Buhari ko bai ji da kanshi ba Allah ya sa na kusa da shi irin su Garba Shehu mm. ko wannan matashin ya sunan shi mai ba da shawara a wannan fannin mm, ah, sadarwa eh, Allah ya sa wanin su da yaji kuma za su isar da wannan magana saboda abin sai girma yake yi sosai sai girma yake yi gaskiya yawa kamar yadda muka ce mun kuma ji ta bakin ma'ahiyar wannan yarinya amma kahin nan Jamila ni ina da wata tambaya mm. mun jima muna kawo irin waɗannan matsaloli na yaɗe ko malaman makaranta masu lalata da 'ya'yansu. Mm. Ina so in sanni a wannan gwamnatin ta Najeriya akwai ma'aikatar harkokin mata. A sosai ma babbar ma'aikata kin san Mama Taraba. Ita ce ah, ministar. Wadda ta nemi gwamna a eh, Taraba. Ita eh. ce ministar mata harkokin da gaske. Da gaske. To mama Taraba idan kina jin mu ko kuma wani na kusa da ita yana jin mu mu dai daga nan muna amfani da wannan kawata mu ta sadarwa muna so ki bamu dama mu tattauna da ke saboda cin zarafin da ake ma yara yayi yawa ko ba haka ba kwarai da gaske kuma kin san wani abu mamaki da bahaushe ya ce ciwon ya mace na ya mace ne za ki ga da dama mutane suna korafin cewa yaya minista sai dai a saka mace ta ministry din mata to da sau da yawa suka ga cewa dole wasu harkokin kamar dai cin zarafin 'ya'ya mata sai macen amma yanzu sai karuwa yake sai karuwa yake ba a maganar kuma baka jin komai kuma kuma ministar matan kamar ba ta hitowa tana magana watakila tana magana amma mu dai ba ma ji Gaskiya na tuntuɓe ta ta kafofin sada zumunci na kamar Twitter da Facebook, amma na ga cewa dai suna iyaka su kamar da akwai wani tebur guda da suka ware domin 'yan matan Chibok. to don Allah na annaba ai yan mata ma yadda suke cikin Najeriya din su ma suna neman kare hakkin su ko sosai sosai to ma saurare mahaihiyar yarinyar ma ta yi magana mai karhi akan abin da malaman nan suka yi ma 'yarta. ai ma da wani abin da zan ce don na bar su da Allah sai dai Allah ya mana sakayya in abu mai kyau ya yi shi ma yana da 'ya'ya in mai kyau ya yi ya sani in mara kyau ya yi ma Allah zai bi mata hakkinta Allah zai bi mata hakkinta tunda yarinya karama ce ita ba ba sanin wani abu ta yi ba tunda dudu ko shekara tara ba ta cika a duniya ba kuma tunda shi ma magidanci ne yana da 'ya'ya an yi duniya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga sakayyar abin da ya aikata mata Mm. wasu ɗayan malamin bi'i na eh, kar eh. kuma malamin ne na firamare mm. Yawwa, kina da wata nasiha ko wani kira wani jan hankali da kike so ki zuwa ga iyayen yara musamman masu hita zuwa makaranta? Gaskiya mu iyayen yara mata ya kamata mu sa ido akan 'ya'yanmu. Ka dinga sanin me yake zuwa yake dawa mu lura sosai dan gaskiya wani zamani ne da Allah ya kawo mu sai dai addu'a kawai. dan tarbiyyar da zaka ba ɗanka daban abin da zai fita kuma wani yamar daban to dole mu kara saka ido su gaba kuma da addu'a da da nasihohi a yara har Allah ya taimake mu ilimi dukiya ne ilimi arziki ne ilimi dukiya ne Jamila. Na'am. Tun da kasashenmu mm. sun rungumi tsarin demokradiyya kamar yadda kasashen yamma suka kai musu. Saboda haka tilas ne kuma su rungumi wasu abubuwa da ke tattare da demokradiyyar nan. Sosai kamar idan muka, idan muka duba a nan akwai hukumar kare yara. Kwarai da gaske. Yanzu haka mu iyayensu ne amma akwai abin da ba mu isa mu musu ko ɗan ƙwarza ne aka gani a jikin yaro sai an kira shi a tambaye shi haɗuwa kai dukanka aka yi. waci zarafinka yawa kuma yanzu yaro idan bai yi shekara goma sha ɗaya ba ba wanda ya isa ya tahi duk da jaraba aiki mm. kowa zai hita ya je aiki amma sai ka nemi wanda zai zauna maka da ɗa sosai ba za ka bar shi kaɗai a gida ba in ɗa bai yi shekara goma sha ɗaya ba ba yadda za a yi sosai in ya shekara goma sha ɗaya ma za ka iya barin shi shi kaɗai a gida awa uku shi awa uku mm, yawwa sosai saboda haka dole ne shugabanninmu ana ta maganganu amma za ki ga kamar demokradiyyar abinda suka dauka a demokradiyyar zaɓe ƙuri'a wannan kawai suka dauka babu ru yawa babu ruwansu da wani ƙarfafa wasu kamar hukumomi na kyautata rayuwar mutane kare hakokin musamman yara kananan nan. To ai Halima wannan yana ɗaya daga cikin kamar dokan nan ta Child Rights Act ɗin 2003 da muka yi magana a kai. Kin ga kamar ita hukumar kare hakkin yara din a nan sun san cewa kowace jiha tana zaman kanta ne a tsarin demokradiyya din kamar tsarin na mu amma ita wannan hukumar ya zama um, abin da ya zama dole ne kowace kowace jiha ta ɗauka sun ce mm-hmm. to tun da dai kuna da da da akwai kasashe a jihohin a nan da kamar auren yara masu ƙananan shekaru mm-hmm. sun bar shi ba kowace jiha ba ce ba ta ɗauka amma ita wannan na kare hakkin yara saboda sun ce human rights ne mm-hmm. dole ne kowace jiha ta ɗauka kenan za a iya ɗauka amma sai su ce to yanzu mun cire wannan magana arman wurin nan mun maida shi gehe eh. amma ga abin da za mu yi domin kare hakkokin yara da kuma kiyaye yara daga irin wannan waɗannan haɗin da suke kwarai da gaske Jamila sai ina yanzu a sai zuwa tambayoyin da muka yi muku a Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa ta yaya za a magance matsalar cin zarafin yara idan shugabannin jama'a kamar su sarakuna hakimai dagatai masu unguwa na tilasta wa iyayen yaran da aka cutawa su yi haƙuri kuma su janye ƙarar da suka shigar a kotun ga amsoshin wasu daga cikinku. ku. Gaskiya abin takaici ne babba ta yadda mahukunta ke tursasa iyayen yaran da aka ci ma zarafi yin haƙuri ba tare da an bi yaran ba. A ganina idan har aka koma amfani da hanyar sada zumunta wajen tona ma waɗannan miyagun mutane asiri, hakan zai sa su ji shakkar aikata hakan. kuma ya sa idanun masu haɗa a jiya dawo kan lamarin ta yadda za su ɗau mataki. Na gode yau da gobe, ni ne Shehu Aminu Lano daga Gombe, Najeriya. Yau da gobe sai Allah, abin da yasa na fara da wannan maganar shine idan kuka yi duba akan samu su shugabannin jama'a da irin wannan lalata ta ɓata 'ya'yan mutane. Hakan yakan sa wasu su ba da haƙuri domin kar su ma allura ta tono garma. A kullum idan kana karanta jarida sai ka ga wani shugaban al'umma an same shi da yin lalata ko ajiya sai da na karanta a wata jarida an samu wani mai unguwa da yi wa yarinya fyaɗe. Sako daga Imran Taura. Yau da gobe hakika idan shugabanni da masu unguwa da dattawan unguwa za su dage wajen bai wa iyayen yara haƙuri yayin da an kaci su to lallai wannan matsala sam-sam ba ta magantuwa a ƙasashenmu na Afirka. Domin yaran nan na samun ƙalubale a rayuwarsu irin tsangwama, kyama da kuma haɗe ga ɗiya mace lokacin neman armanta. Idan hukuma za ta hukunta duk wanda an ka kama da laihin cin zarafin yara, to lallai zai rage musu raɗaɗin zahin da ke zukatansu har ya kai su ga samun sa'ida ga idanun jama'a. Sako daga Hassan Muhammad Yaldu. To filin yau da gobe, ra'ayina a nan shine domin a magance wannan matsala ya zama wajibi ga iyayen yara su sa ido ga yaransu domin gudun abin da zai faru na lalata domin kuwa za ka ga yarinya 'yar shekara ƙasa da goma tana waje har wajen karfe sha ɗaya na dare su kuma yara maza su ne yawace-yawace a tashoshin mota gidajen wasanni da sauransu wannan shi yasa ake yawan samun yawaitar fyaɗe ga mata maza kuma su zama 'yan luwaɗi saboda haka iyaye kun san ba kwa iya tsare yaranku waye ce ku haifa kuma hukumomi ku ji tsoron allah domin za ku yi bayani a gabansa kuma iyaye da abin ya faru a gare su idan an ba su haƙuri kada su haƙura su ɗaukaka ƙara domin ganin an hukunta wanda ya aikata wannan aiki allah ya tsare mu ya tsare mana 'ya'yanmu sako daga bello suleiman Yau da gobe su kansu sarakuna masu anguwanni tai da hakimai suna buƙatar a wayar musu da kai ta yadda za su fahimci illar yin ruwa-ruwa ga waɗanda aka ci zarahinsu domin idan da za su goyi bayan iyayen a hukunta duk wanda aka samu da wannan laifi to wallahi da an samu sauƙi. Dan gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah, sako daga Rabi'u Abubakar. Assalamu alaikum yau da gobe, ai muddin wannan shugabannin suka sa baki a cikin wani hukunci da za a yi wa wanda ya ci zarafi, ‘ya'yan wasu sai dai a yi haƙuri kawai. Saƙo daga Isiya Wansayid Gudu Rega. Daga ɓangaren Twitter kuma at Excellency 2014 ya ce, at VOA Hausa, duk wani hakimi dagaci ko mai unguwa da ke irin wannan kiran to hakika azzalumi ne, kuma dan ba ɗiyansa ne aka yi wa cin zarafin ba. At Alhaji Mele ya ce at VOA Hausa yau da gobe kamata ya yi hukumomi su ringa bin diddigin irin wannan matsalar a kullum domin shawo kan wannan al'amari. Abba Damban ya ce at VOA Hausa Salam yau da gobe ni a gani na addu'a ce kadai za ta yi maganin wannan mummunan ɗabi'a gami da tsoron azabar Allah. To, saurare mun kawo ƙarshen wannan shiri na ko da yake za mu ɗan karanto kaɗan daga cikin abubuwan da kuka rubuto mana a Facebook waɗanda ke biye da mu yanzu haka. Da farko dai akwai Usman Basiru ya ce gaskiya kuna taimakon jama'a VOA. Allah za ya biya ku insha Allahu. To, amin Malam Usman muna godiya sosai. Sai Adamu Kabiru ya ce wannan bawan Allah ya bar wannan shari'a ne domin ba wanda ya shige masa gaba alhalin ko gwamnati ita ke da hakkin kula ita ke da hakkin kula da wannan shari'a kin ji ko kin ji kuma wannan aliyu guda mm. ya ce don allah ya hausa ku bincika da akwai wani shi ma yana lalata da wata yarinya shi da ɗanshi shi a kaduna ku tuntuɓi gidan tv na liberty shi har ma da jikar shi yake lalata da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lallai lallai jamila akwai bukatar wannan magana da muka yi na cewa wannan hukumar kare yara gaskiya dole ne dole ne gwamnatin tarayyar najeriya ita ya kamata ta ko kuma in gwamnati ba ta yi ba daga kananan hukumomi a faru gaskiya dole ya zamo iyaye ya kamata a jawo kunni mm. iyaye kwarai da iyaye ya kamata a hukunta an mata kama su biya tara su biya tara kwarai da gaske saboda idan an ce ka dole zaka kula da ɗanka kwarai Ma saurari iyakacin shirin kenan da fatan mun karu baki mu da darussan da ke ciki da fatan Allah ya kare mu da ku baki ɗaya za a madadin. Jamila Kabiru Fai. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan Mr. Shadrack Kalima Jamarar ke sallama da ku ku huta lahiya sai gobe.